Gwamnatin jihar Niger ta mayar da martani a kan kamun da hukumar EFCC a Najeriya ta yi ma tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu. A lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai a garin Muye ta yankin karamar hukumar Lafai, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello bai saki jiki ya yi wani dogon bayani ba a kan lamarin sai dai ya tabbatar da kamun tsohon gwamnan. I saw it in paper so I really don't know anything about it. No one has officially transmitted anything to me. Ya ce na gani ta jaridu don haka ban san komai ba a kai domin babu wani da ya gabatar min wani abu a kan lamarin a hukumance. To amma daga bisani kwamishinan labarai na jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya ce dama akwai ƙorafe-ƙorafe da aka gabatar a kan tsohon gwamna Babangida Aliyu. Kama shi wanda EFCC suka yi fannin gwamnati ba mu da abin da za mu haɗa yanzu domin efcc suna bincikensu. amma dama ko kuka rubuta koke ko dai kawai su efcc suka zo suka kama shi. Eh, in ka duba irin abubuwan da aka rubuta jaridu eh, akwai koke-koke da yawa a kansa amma dama ai lokacin da muka zo akwai kwamitin ɗin da aka naɗa gwamnati ta naɗa transition committee ka gane ko an duba cewa akwai wayansu abubuwa wanda an yi su ba kan ka'ida ba to kuma wayannan suna ɗaya daga cikin wayannan abubuwan da aka yi amma akwai abin da kuke tuhuma kenan eh akwai ai tuhuman in ka duba wannan takardar da aka bada na handin over akwai abubuwa da yawa wanda za aka yi tuhuma a kai tun ba ma batun kuɗi ba amma abu ɗaya da ke bani mamaki shine na ɗaya duk wanda yake jihar Niger kuma ɗin Niger ne ya tuna da baya lokacin mulkinsa har gidan rediyo ma ake sawa ana sawa ana rangadawa ana ce ba za mu yi da barayi ba ba za mu yi da barayi ba amma yanzu ba ni da abin hadi sai in efcc sun gama bincikensu amma yanzu takamaimai me ake tuhuma shi ba gida eh akwai kuɗin da aka sai da southgate shears na niger wanda muka gani yanzu ake magana a kai ka gane ko so in allah ya yarda efcc za mu ba da zarafi su yi nasu bincike nawa ne kuɗin domin kudin wajen duka dai kudin da aka tara an ce 5 eh, billion ne duka kudin ka gane ko amma abin da nake son mu yi da kai kullum na kan gaya ma cewa Ah, ku 'yan labarai in kuka zo kuna son a haɗu komai in kuma magana tana kotu ko wurin 'yan sanda sai mu hakuri mu dakata mu ba su lokaci su gama binciken su. A lokacin da aka tuntuɓi sakataren yaɗa labarai na tsohon gwamnan ta wayar salula Mr. Israel Abije ya ce sai a ranar Juma'an nan ne suke sa ran fitar da wata sanarwa a kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.